صدق الله العلي العظيم اللهم صل على jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na muryoyin masu saurare bayansa kuma akwai shirin nan na amsoshin tarbiyya za mu kawo muku shirin kisoshin rayuwa za kuma mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen abubuwan da muke dauke da su idan har sun lokaci mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha shida watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha ɗaya watan Jumada Ula na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu saurari kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha shida watan Disamban shekara ta 1950 mutanen tsibirin cyprus suka fara yankurin kubutar da yankin nasu daga mulkin mallaka na trump birtaniya kafin haka dai tun a karni goma sha biyar miladiya ne da cyprus ta koma karkashin ikon dollar usmaniya su kuma a shekara ta alif ɗari takwas da saba'in da bakwai turawan ingila suka kawo wa dolar usmaniya ɗauki a lokacin da take gwabzawa a yakin da suka yi da sojin rasha wannan ne ya sa dolar usmaniya ta amincewa turan burtaniya suka shiga tsibirin cyprus sai dai bayan da dollar osmaniya ta haɗa kai da jamus a yakin duniya na ɗaya turawan ingila suka kwace iko da cyprus sannan kuma suka fara shimfiɗa ikon su a cikin tsibirin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen tsibirin suka fara yunkurin korar su a rana irin ta yau gana masu ware kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan disamban shekara ta 1998 wata kotun ɗaukar ƙara a birnin paris na ƙasar faransa ta yanke hukuncin ɗaure da kuma tarar kuɗaɗe kan farfesa roger graudi wani marubuci kuma ɗan siyasa musulmi daga ƙasar ta faransa kotun ta ɗaure shi ne saboda abin da ya rubuta a cikin littafinsa mai suna ta tsinniyoyin da aka gina siyasar isra'ila a kansu a cikin littafin graudi ya karyata cewa sojin nazi na jamus sun kashe yahudawa miliyan shida domin yawan su a duniya gaba ɗaya bai kai haka ba a lokacin kara da cewa yahudawa ma sun yi aiki tare da sojin nazi a wannan lokaci gana da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan disamban shekarar ta 1991 ƙasar kazakhstan ta ayyana samun 'yancin kanta a daidai lokacin da tare soviet ke gab da rugujewa kazak ita ce kabila mafi girma a kazakhstan kuma sun fito ne daga kabilar turk da kuma mughal an raba su zuwa manyan dauloli guda uku a karni na goma sha bakwai amma tun daga farkon karni na goma sha takwas sannan a hankali suka shiga ƙarƙashin ikon rasha kuma cikin karni na sha tara sun musulunta tare da wasu da dama daga cikin al'ummomin yankin asiya ta tsakiya kazakistan na da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan biyu da dubu bakwai sannan kuma tana iyaka da ƙasashen china rasha uzbekistan kirgistan da kuma turkmenistan tsohon babban birnin kazakistan ɗaya shine almati amma daga baya an mayar da astana ya zama babban birnin kasar a cikin shekara ta 1996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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Shugaba Ra'isi na kasar Iran ya ce shekaru ashirin da Amurka da NATO suka yi a kasar Afghanistan ba su haifar da alheri ga kasar ba. Shugaban kasar Algeria ya ce wajibi ne kasar Syria ta dawo cikin kungiyar kasashen Larabawa. a najeriya kuwa gwamnati ta ce babu wanda ya san ranar kawo ƙarshen 'yan bindiga a kasar. to yanzu kuma ga labaran da ke da ke shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce shekaru 20 da sojan amurka da na kungiyar tsaro ta nato suka yi a kasar afghanistan ba su da wani abu da suka haifar na alheri ga al'ummar kasar illa zubar da jini da kuma koma baya raisi ya bayyana haka ne a wata ganawa wadda ya da ministan harkokin wajen kasar hungary peter zero a birnin tehran inda bangarorin biyu suka tattauna kan ci gaba da kuma raya dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu musamman ma a fannin tattalin arziki da kuma siyasa ra'isi ya ce sama da yara a kasar afghanistan dubu talatin ne ke fama da na kaso sakamakon kasancewar sojojin amurka da na nato a kasar su daga nan kuma sai jaddada wajibcin tabbatar da cewa al'ummar kasar afghanistan sun mallaki kasar su da kansu yana mai jaddada cewa dole ne gwamnatin afghanistan ta kasance mai cin gishin kanta da kuma hada kan al'ummar kasar domin su samu zaman lafiya da kuma fahimtar juna a tsakanin su a nata bangaren kungiyar taliban ta buƙaci gwamnatin amurka da ta biya diya ga waɗanda ta kashe a harin da ta kaddamar jirage marasa matuka a birnin kabul kakakin kungiyar ta taliban ya ce sojan amurka ne suke da alhakin kashe fararen hulan kasar afghanistan ta hanyar kai hare-hare da jiragen sama marasa matuƙa kuma ya kamata gwamnatin kasar amurka ta biya iyalan waɗanda harin ya shafa diya zabihullah mujahid kakakin ƙungiyar taliban ya ce muna son taimakawa iyalan waɗanda amurka ta kashe a ƙasar afghanistan dole ne amurkan ta biya diya wannan shine fatan al'ummar ƙasar afghanistan amma kuma amurkawan sun ki amincewa da haka ki karar cewa amurka ta yi irin waɗannan abubuwa da dama a duniya kuma a yanzu ta ce ba za ta hukunta sojojinta waɗanda suke da hannu wajen kisan fararen hula ta hanyar kai hare-hare ba amurka ta kashe mutane da dama waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙasar afghanistan a cikin shekaru ashirin da ta kwashe a ƙasar saboda haka wannan wajibi ne akan amurka ta biya diyar mutanen da ta kashe a wannan ƙasa a cikin wata sanarwa wadda ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta pentagon ta fitar a wannan laraba ta ce babu wani soja wanda za a hukunta akan harin da jiragen yaƙi marasa matuƙi suka kai a kasar afghanistan wanda ya kashe fararen hula goma da suka hada da kananan yara guda bakwai a birnin kabul a watan agustan da ya gabata a cewar rahoton ma'aikatar tsaron kasar amurkan ta amince a cikin wata sanarwa da ta fitar a watan satumba cewa harin da jiragen yakin amurkan suka kai a kwanaki na karshe na janyewar sojojin amurka da kasar afghanistan wani mummunan kuskure ne wanda aka tafka wanda kuma ya shafi fararen hula kai tsaye To jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Shugaban kasar Algeria Abdulmajid Tabun ya jaddada bukatar komawar ƙasar Syria a cikin ƙungiyar ƙasashen Larabawa. Yana mai cewa babu wata ƙasa da take da haƙƙin tsoma baki a cikin harkokin wata ƙasa ta daban. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya yi da takwaransa na Tunusia, shugaban ƙasar Algeria Abdulmajid Tabun ya da wajibcin komawa kasar Siriya a cikin kungiyar kasashen Larabawa inda ce sake haɗewar kasashen Larabawa na buƙatar Siriya da koma a cikin wannan kungiya a matsayin mamba domin kuwa a cewar sa babu wani babban bambanci a tsakanin kasashen Larabawan shugaban na Algeria ya kuma bayyana fatansa na cewa taron kungiyar kasashen Larabawa da za a yi a watan Maris mai zuwa zai kawo daidaito da fahimtar juna a tsakanin su Abdulmajid tabon wanda izarce kasar Tunisia ya gana da shugaban kasar tunisiyan kais sa'id yana mai cewa ya gamsu da shawarwarin da shugaban na tunisia ya gabatar a kan warware rikicin kasar libya ta hanyar lumana da kuma jaddada cewa dole ne sojojin haya da sojojin kasashen waje da suke cikin kasar libya su fice su bar kasar tun a watan nuwamban shekara ta 2011 ne dai aka dakatar da kasar syria a matsayin ta na mamba a kungiyar kasashen larabawa sakamakon matsin lamba na wasu kasashe waɗanda suka mamaye kungiyar kuma suke shimfiɗa siyasar su a kanta yadda su ga dama ministan yaɗa labarai na najeriya lai muhammad ya ce babu wani shugaba wanda zai ce ayyukan ta'addanci za su gushe a shekara mai zuwa a najeriya gidan radion faransa ya ba da rahoton cewa ministan na najeriya ya bayyana hakan ne a lokacin da yake amsa wata tambaya da manema labarai suka yi masa akan cewa ko kalubalen tsaro da ake fuskanta a halin yanzu a najeriya zai kawo ƙarshe kafin nan da shekara ta 2023 da shugaba buhari zai miƙa mulki lai muhammad ya ce baya tsammani ko shugaba buhari zai iya cewa za a dakile ayyukan 'yan bindiga a shekara mai zuwa yana mai cewa tamkar a ce za a kawar da barayi ne a shekara mai zuwa ministan na najeriya ya ce cewa buhari ba shi da sauran wani abun da zai iya tabukawa a ƙasar baki ɗaya a halin yanzu ba gaskiya ba ne yana mai danganta hakan da cewa batu ne kawai na siyasa wani furci na ministan najeriya din dai yana a matsayin martani ne ga wani furci da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya yi a wani taro inda ya bayyana cewa buhari ya yi abin da zai iya yi amma kuma yanzu babu wani abin da zai iya sake tabukawa na gyara a najeriya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudaro kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin namu zai leka ne Burkina Faso ɗaya daga cikin kasashen yankin Sahel a yammacin Afirka da ke fuskantar matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da suka daɗe suna addabar yankin. Hassan barka ne ke muku lalemar habin a cikin shirin. da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarilla Burkina Faso kamar sauran kasashen Sahel na ci gaba da fuskantar barazanar gungun ƙungiyoyin da ke ikirari da sunan jihadi. matsalar tsaro da ta adabi kasashen sahel musamman mali burkina faso da kuma nijar na ci gaba da zama ruwan dare gama duniya saboda ba kasafai za a shafe mako guda ba ba tare da an kai wani hari a ɗaya daga cikin waɗannan kasashen ba jama'ar yankin sun jima suna ta korafi game da wannan matsalar da ta ci ta cinyewa wannan ya sanya a burkina faso shugaban kasar rock mark kabore ya rushe majalisar ministoci bisa lambar al'umma saboda taɓarɓarewar tsaro tuni shugaba kabore ya naɗa sabon shugaban gwamnati mai shekaru 58 a duniya lassina zarbo na a matsayin wata bakwar fuska a idon jama'ar burkina faso duk da yake a baya ya riƙe mukamin jagoran hukumar yaƙi da makaman kare dangi ta majalisar ɗinkin duniya har na tsawon shekaru tun a gabanin naɗinsa shugaban burkina faso rock mark christian kabore ya yi kira ga 'yan kasar da su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don tunkarar harana 'yan ta'adda da suka yi kaka gida a kasar da ma yankin nan gaba ne dai ake sa ran sabon shugaban gwamnati ya bayyana sunayen 'yan majalisar ministocinsa to amma sai dai babban kalubalen da ke gaban sa shine na rage kaifin hararen 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da suka mamaye yankuna da dama na kasar kusan wannan shine karan farko a yankin da wani shugaban gwamnati da mambobin majalisarsa suka yi murabus saboda matsin lamba daga al'umma Firaministan Burkina Faso mai murabus Christian Joseph Marie Dabire da gwamnatinsa sun sanar da yi murabus din ne a yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna adawa da abin da al'ummar kasar suka kira gazawar gwamnati wajen yakar masu ikirari da sunan jihadi da ke hana zaman lafiya da kuma salwantar da rayukan fararen hula kai har ma da jami'an tsaro. baya ga kasar ta burkina faso da ta jima tana fuskantar tarin kalubalen tsaro daga gungun masu dauke da makamai su ma sauran kasashen yankin sahel na fuskantar makamanciyar matsalar ta tsaro shugaban kasar ta burkina faso kabore ya shiga cikin hali na tsaka mai wuya a baya-bayan nan inda yake ci gaba da shan suka sakamakon yawaitar hararen mayakan ko da a farkon watan nuwamban da ya gabata wani mummunan hari ya yi sanadiyar rayukan jami'an sojoji kimanin arba'in da kuma wasu fararen hula yanzu dai ana jiran ganin irin tasirin da matakin rusa gwamnatin zai iya yi a kasar shugaba kabori na kasar ta burkina faso ya sha alwashin ɗaukar matakan da za su magance matsalolin tsaron da kasar take fuskanta na hare-hare daga tsagero masu dauke da makamai da ke ikirarin jihadi inda jami'an tsaro da dama suka rasa rayukansu shugaban ya ce gwamnatin za ta ƙara ba da kula ga sojojin ƙasar tun shekara ta 2015 hare-haren sun hallaka kimanin mutane 2000 yayin da wasu kimanin miliyan ɗaya da rabi suka tsere daga gidajensu ƙasar ta burkina faso da ke yankin yammacin afirka tana sahun gaba na ƙasashe masu fama da talauci a wani lamari da ya kasance ba zata kana kuma irinsa na farko a ranar larabar da ta gabata firaministan burkina faso christophe joseph marie dabire da gwamnatinsa sun yi murabus a sakamakon matsin lamba na al'ummar kasar kan matsalolin tsaro mr dabire da gwamnatinsa sun yi murabus ne a yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga ta nuna adawa da abin da jama'a suka kira gazawar gwamnati wajen yakar mayakan jihadi da suka janyo asarar rayuka tare da hana zaman lafiya a kasar da ke yankin sahel dokokin kasar ta burkina faso sun tanadi daukacin mambobin gwamnatin kasar da ta yi murabus a yanayi irin wannan da aka sami firaminista da ya zaɓi ajiye mukaminsa inda gwamnatin za ta kasance ta wucin gadi har sai an kafa wata sabuwa shugaban kasar ta burkina faso rock mark christian kabore ya shiga hali na tsaka mai wuya a baya-bayan nan inda yake ci gaba da shan suka a sakamakon yawaitar hararen gungun mayakan musamman harin farkon watan nuwamba da ya gabata da yi sanadiyar rayukan jami'an soji na kasar akalla 49 da wasu fararen hula harin da ake dangantawa da na ta'addanci ya hallaka fararen hula 30 da jami'an tsaro 14 tare da jikkata mutane 19 a arewacin kasar da ke kan iyaka da kasar mali kasar burkina faso na cikin yankin sahel da ke fama da barazanar kungiyoyin 'yan ta'adda sai dai har-haren sun kara tsananta ne daga shekarar 2015 don farko faransa ta karfafa sojojinta a yankin don cimma burin kasashen da ke yankin sahel na kakkaɓe ta'addanci mutane da dama sun mutu sanadiyar hare-haren kana akalla mutane miliyan ɗaya da ɗari biyu sun yi hijira a cewar majalisar ɗinkin duniya. a baya-bayan nan dai rundunar haɗin gwiwar sojojin Nijar da Burkina Faso ta ce ta kashe akalla 'yan da kayar baya 100 a yankin sahel sojojin sun kuma kama mutane ashirin da ake zargi da ta'addanci tare da kwato kayan yaƙi da dama akalla sojoji sha uku ne aka kashe wasu bakwai sun shi rauni a cewar sanarwar sojojin haɗin gwiwar ƙasashen biyu wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shafe makonni ana zanga-zangar ƙinjinin gwamnatin burkina faso kan rashin tsaro matakin da ya kai ga shugaban kasar rock mark christian kabore ya soke majalisar ministocinsa yayin da firaministan kasar ya yi murabus ko da yake dai fadar shugaban kasar ta burkina faso bata fito takamaimai ba ta bayyana dalilin da ya sa firaministan ya yi murabus amma fadar shugaban kasar ta ce shugaban kasar rock mark christian kabore ya amince da murabus ɗin sa matakin da ya yi awon gaba da lahirin gaba ɗayan mambobin gwamnatin tasa matsalar taɓarɓarewar tsaro a tsakanin kasashen nijar da mali da kuma burkina faso musamman akan magamar iyakokin nan guda uku ta tayar da hankalin jama'a sosai a yankin kwanan baya shugaban nijar muhammad bazum ya kai ziyara a ƙasar burkina faso inda ya tattauna da takwararsa na kasar ta burkina faso akan hanyoyin tunkarar matsalar duk da irin matakan da kasashen na Nijar da Mali da Burkina Faso ke ɗauka akan yankin mai cike da haɗari akan iyakokin uku ƙungiyoyin 'yan ta'adda da matsa geru 'yan fashi da makami na ci gaba da gudanar da ayyukansu a yankin ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun zazzafa ayyukansu a kan iyakokin ƙasashenmu guda biyu don haka ya zama wajibi a gare mu mu ɗauki mataki na fuskantar matsalar in ji shugaba bazum a ziyarar da ya kai burkina faso ya ce a ganawar da ya yi da shugaba kabore mun yanke shawarar ƙara haɗa ƙarfi da ƙarfe don yin aiki tare a fagen daga kazalika mun tattauna yadda ya kamata mu tunkari matsalar a fannin matakan soji da leƙen asiri da kuma na shari'a a takaice dai mun yi musayar bayanai masu mahimmanci waɗanda za su taimaka wajen inganta shirinmu na tunkarar wannan kokowa da muke yi a tare kamar yadda shugaba bazum ya faɗa a ziyarar da ya kai a burkina faso yanzu haka dai jama'a sun zo da ido su ga tasirin da ganawar da shugabannin kasashen na nijar da burkina faso za ta yi wajen rage raɗaɗin wannan matsala ta tsaro a tsakanin ƙasashen nasu da sannu a hankali ta soma kawo cikas ga ƙasashen da ma yankin jama'a a burkina faso sun jima suna gudanar da zanga-zanga inda suke neman gwamnati ta ɗauki matakan kawo ƙarshen hararen ta'addancin da suka addabi sassan ƙasar tun daga shekarar 2015 al'ummar burkina faso suka soma fuskantar hararen ta'addancin ƙungiyoyi masu alaƙa da alka'ida tashin hankalin da kawo yanzu ya raba mutane akalla miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da muhallansu yayin da wasu fiye da dubu ɗaya da ɗari uku suka rasa rayukansu to jama'a masu sauraro iya abinda za mu kawo muku kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata haɗuwa idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya thank you kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Salamu alaikum BOH Iran TV wato umriya jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usain Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Niger. Na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da taron da kasashen Afirka suka yi a Dakar Senegal dangane da taɓarɓarewar tsaro. To ni kira ne zan yi ga wannan gwamnatoci maimako irin kuɗaɗen da suke kashewa akan harkar tsaro a kowace shekara idan aka yi budije na kasa ko kasafin kuɗi ana ware makudan kuɗi ana kashewa akan harkar tsaro tsaro maimakon hakan kamata ya yi su al'ummomin wannan yankunan da tsaro ya taɓarɓare a yankunan su ita gwamnatin ta tallafa musu wato ko in ce ta inganta rayuwarsu sannan ta jayo su a jiki maimakon yadda 'yan ta'addan aka ce idan suka je irin wannan yankuna al'ummomin wannan yanki suna sayo su a jikinsu sannan kuma suna tallafa musu da kuɗaɗe suna rarraba musu kuɗaɗe kenan kaga eh, hakan yana zamantowa ga gwamnati wato ana yin tafka ne ba yana waro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh biyu VOH Hausa Radio Iran. Yau tsokaci na dangance daga Nijar ne. Me yasa shugaban ƙasa Bazum ba zai yi koyi da Mali ba da Burkina da suka kore faransawa suka ce su sun ishi kansu na ga yadda sun kai nan sun yi tunani kwai, kenan sai su yadda ƙulan mangoro su huta da ƙuda assalamu alaikum sashen hausa radio iran sunana lawan alhaji abbali a sashen Horiyar nijar ra'ayina a yau akan aika-aika da 'yan bindiga suka yi a jihar sokoto inda suka kona matafiya da motar su baki daya to muna fatan allah ya shi kansu ya musu gafara su kuma su ji tsoron allah bai kamata ba a ce dan adam na ci da huta da ran shi gaskiya abin ya yi muni su kuma hukumomi su san aikin da ke jiran su saboda an zaɓe su su ne saboda su kare talakawa da dukiyarsu lokacin suna neman ƙuri'ar talakawa sun shiga lungu da saƙo yanzu ma kamata su rinka ziyarar talaka saboda su zamana da su su tattamana da su su san matsalolin da ke damun su ubangiji allah ya kare mu. sannan jama'a talakawa nasu bangare su kuma kasu su manta da addu'a ba wani bala'in da shi ƙarhin addu'a ba wata masifa wadda ta sabko da wadda ke shirin sabkowa wadda addu'a ba ta magani ubangiji allah ya kare dukkan kasashenmu ya kare dukkan musulmi ina godiya sashen hausa lawan alhaji abbali agadas jamhuriyar niger Radio Iran barka da warhaka na Abdurrahman na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar ina so a bani dama in ka tsokaci a kan bayanin da shugaban kasa ta na Nijar ya yi kan cewa rikicin Libya shi ya yasa bazuwa makamai a kasashen Afirka ake yawan tashin hankalin na eh to gaskiya hakanan ne maganar shi gaskiya ne da rikicin Libya amma ina so da Allah da Annabi zan kawo wani tsokaci na to suwa suka ɗarme ma turawa gindi har suka cimma libya suka tarwatsa ta kenan shugabannin kasashen mu na afirka suna ji suna kallo aka ci amanar libya kuma libya a cikin afirka take kenan rishin haɗin kan shugabannin kasashen afirka shi ya janyo ma libya wannan abin kenan wallahi abu a sannu abu a sannu tunda kuka bari aka ci amana dan uwanku kuma dole za a ci amana ku mai magana abdurrahman na kira ku ne daga nan unguwar karama ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku radio BH Hausa to ni ra'ayi na dangance da shugaban kasa da ya ce makamai suna shigowa daga kasar Libi yanzu eh, dama tuntuni mun sani suna shigowa mana dama he yanzu ya gane suna shigowa so nawa a kama mutane da makamai a ce da galibi suka taho har da motoci da raƙuma duka to mu daman mun san ai mu nan kasan mun sabo makera makamai dama na shigo musu ne ake shigo musu ne ake daga wannan ta kasashen laraban nan to kuma kenan kaga sai yanzu kuka gane kuka ce ah, ana shigowa da makamai mu da mun tuntuni mun sani kawai shi tara kabai yanda zai yi ne amma tunda kun gane kenan yanzu sai ku dau mataki akan wannan tsari na shigowa da makamai daga kasashen laraba nan kuma bayan wannan masu ma banda laraba ma a ka lekawa dai gurare da ya kamata a leka daga naku ne dai ji jirgi garin tuda agwa jihar da magaram ina muku fata alheri a tashi lafiya Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan a Agadez Jamhuriyar Nijar a yau na shigo ina son a bani dama in ba da ra'ayi na saman wanga kalamai wanda shugaban kasar Nijar yi na cewa duk makamman da suke yawo a yankin Sahel sun samu asali ne don faduwa a eh, shugaban kasa Muammar Gaddafi to mu wannan kalamai ba su zo mana da mamaki ba saboda ba yau ba a kasa a Faransa uwar gishiyun mu kenan ta sha faɗin cewa makamman da suke yawo da eh, sun fito ne daga ƙasar libya amma mu eh, mun yarda da wannan zance amma kuma ba mu fidda shakka sauran makamman wake ba su yan ta'adda mu shine a tambaya wa yake ba su ka a ɗauki e barkewa rukushe ƙasar libya a ce ita kawo wannan makamai a'a sauran makamman su wa yake ba su ga abubuwan da dama wanda suna nuna cewa muddin akwai wanda kasashen da suke taimaka ma wannan yan ta'adda kenan ka gani ba wai a doki faɗo ƙasar libya kawai ita kawo yaɗuwar makamai kawai ba a'a a doki hadda wasu suke taimaka musu da an samu wani zance sai ga hukumomi yi masa sun danne wannan zance ba su bar su ba su bar zance yabba su ba kenan kaga abin ne yana son ba voh mai magana alkasum daga nan a gada ku tashi lafiya To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa a tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau madalla masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu ansa a tambayar munir muhammad gusau wanda ya rubuta wasiƙa yake tambaya kan matsayin iyaye a wajen allah yana cewa Assalamu alaikum sashin ansa tambayoyin tarbiyya na Radio Hausa VOH muna son a faɗa mana matsayin iyaye a wajen Allah da kuma su ga 'ya'yansu a huta lafiya mai sauraron ku Munir Muhammad Gusau. To madalla mun gode Malam Muhammad Munir Gusau daga birnin Gusau na jihar Zamfara a tarayyar Najeriya da wannan tambayar taka kuma muna fatan kana tare da mu a wannan lokacin don jin abin da muka tanadar maka dangane da ansa tambayar ka da farko mutane da dama za su yi mamakin jin cewa allah ta'ala a wasu wurare a cikin alkur'ani mai girma ya yi wasiya ga muminai su kyautata wa iyayensu bayan wasiya bayan wasiya gare su da su bauta masa shi kaɗai. wato matsayin iyaye ya kai ga bayan wasiya da bautan Allah ta'ala shi kaɗai sai ya biyo shi da kyautatawa iyaye wannan ya nuna girman matsayin iyaye ga kowane mutum a duniya bari mu fara da ayin alkur'ani mai girma wa'anda suke magana dangane da matsayin iyaye da farko za mu fara da suratul isra inda allah ta'ala yake cewa ubangijinka ya hukunta cewa kada ku bautawa kowa sai shi kuma ga iyaye kyautatawa cikin suratul isra aya ta 23 a wata ayar kuma cikin suratul nisa yana cewa ku bauta Allah kada ku hada shi da wani a wajen bauta kuma ga iyaye kyautatawa suratul nisa aya ta 36 a wata ayar kuma a cikin suratul an'am Allah ta'ala na cewa ku ce ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku kan kada ku hada shi bauta da wani abu kuma ku kyautatawa iyaye suratul an'am aya ta 151 har ilawa a cikin suratul bakara allah ta'ala yana cewa a lokacin da muka ɗauki alkawali daga banu isra'ila kada ku bauta wani allah kuma ga iyaye kyautatawa suratul bakara aya ta tamanin da uku idan muka dubi wa'annan ayoyi guda hudu za mu ga cewa allah ta'ala ya ambaci kyautatawa iyaye dab da kammala ambaton bautar shi shi kadai wanda yana ƙara nuna mana matsayin iyaye ga mutum da kuma wajen allah maɗaukakin sarki wa'annan ayoyi ba su ne kadai suka yi magana kan kyautatawa iyaye ba bayan riko da tauhidi a cikin suratul lukman lukmanul hikima da farko allah subhanahu ta'ala ya ambaci iyaye da farko ya yi wasiya ga mahaifiya ya kuma bayyana irin wahalar da ta sha kamar haka ya ce mun yi wasiya ga mutum da ya kula da iyayensa mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa rauni cikin rauni kuma yayansa cikin shekaru biyu A kan ka gode mani da kuma iyayenka makoma zuwa gare ni kawai take cikin suratul lukman aya ta goma sha hudu sannan a cikin suratul ankabut da kuma suratul ahkaf allah ta'ala yana cewa kuma mun yi wa mutum wasiyar kyautatawa ga uwayensa kuma idan sun tsananta maka domin ka yi shirka da ni game da abin da baka da ilimi gare shi to kada ka yi musu da'a zuwa gare ni makomarku take sa'annan in ba ku labari abin da kuka kasance kuna aikatawa suratul ankafut aya ta takwas sai kuma aya ta gaba inda allah ta'ala yake cewa kuma mun yi wasiya ga mutum game da mahaifansa biyu da kyautatawa uwarsa ta yi cikinsa wahala kuma ta haife shi wahala cikinsa da yayansa wata talatin har a lokacin da ya kai ga mafi karfinsa kuma ya kai shekara arba'in ya ce ya ubangiji na ka kange ni domin in gode wa ni'imarka wadda ka ni'imta a kaina da kuma akan iyayena kuma domin in aikata kwarai wanda kake yarda da shi kuma ka kyautata mani a cikin zuriyata lalle ne na tuba zuwa gare ka kuma lalle ne ina daga masu sallamawa ga umarninka cikin suratul ahqaf aya ta goma sha biyar a cikin waɗannan ayoyi da muka kawo za ku iya fahimtar yadda allah ta'ala ya himmatu da iyaye ta yadda abinda kawai ya fi kyautatawa iyaye shine bautar Allah ta'ala shi kadai mai don ya halicci mutum ta hanyar iyayensa ne shi yasa ya ba wa lamarin matukar muhimmanci a rayuwarmu ta duniya da mutum ya yi mana kyauta mai muhimmanci a rayuwarmu na lokaci guda sai kaga da wuya mu manta da shi na lokaci mai tsawo ko kuma ba za mu taɓa manta da shi a rayuwarmu ba amma idan mun kwatanta wannan da irin wahalar da iyayenmu suka sha a kanmu ko iyayen kowanne daga cikinmu ya sha a kansa to Allah ta'ala ya samar da rayuwarmu ne ta hanyar su ga kuma wahalar da suka sha a kanmu da wannan za mu ga cewa ba za mu iya biyan su abinda suka yi mana a rayuwarmu ta duniya ba. dangane da wannan imam sajjad alaihi salam limami na uku daga cikin limamai daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ka duba ka gani shin a cikin mutane ka ga wani wanda ya fi kyautata maka kamar mahaifi da mahaifiyarka kamar yadda ya zo cikin littafin kashkul na sheikh baha'i mujalladi na uku shafi na 353 shin wannan kyautar ta Allah ta'ala mun same shi daga wajen wani wanda ba iyayenmu ba a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa na yi maka kashedi kan sabawa iyayenka to lalle kanshin aljanna ana jinsa ne daga nisan tafiya na shekaru dubu amma wanda ya saba iyayensa ba zai ji ƙanshinsa ba cikin jami'ar sadar juz'i na biyu shafi na 261 har ila yau an karɓo hadisi daga imam sadiq alaihi salam yana cewa wani mutum ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce masa ni ina son jihadi kuma ina da lafiya sai dai ina da mahaifiya wacce ba ta son hakan me zan yi sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ansa da cewa ka koma ka kasance tare da mahaifiyarka to na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya ta ɗebi kewanta da kai na dare guda ya fi maka jihadi a kan tafarkin Allah na shekara guda jami'u sa'adat jus'i na biyu shafi na 258 wannan yana magana ne a lokacin da jihadi kan tafarkin Allah yake farilla kifaya wato idan wasu sun je sun wadatarwa wasu amma a lokacin da makiya suka mamaye ƙasa suna son kwace iko da ita to jihadi ya zama wajibi hatta akan iyayen kansu gwargwadon abin da za su iya don haka a irin wannan jihadin ba a neman yardan iyaye wannan jihadi kenan ya kake gani idan wani abu ne daban wanda bai kai jihadi ba ai samun yardan iyaye ya fi zama wajibi akan 'ya'yansu kuma kamar yadda kuka ji daga cikin hadisan da muka karanta wa'anda suke saba wa iyayensu ba wai kawai ba za su shiga aljanna ba ne sai dai ba za su koji ƙanshinta ba don ana jin ƙanshinta ne daga nisan tafiya shekaru dubu har ila a wani hadisin wanda said kutub ya kawo shi a cikin tafsirinsa fi zilalil qur'an daga buraidata daga babansa kan cewa wani mutum yana cikin dawafi dauke da mahaifiyarsa a bayansa yana dawafi da ita sai ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dauke da ita sannan ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin na biya ta haƙƙinta a kaina sai ya ansa da cewa a'a ko da damuwa guda ɗaya baka yi ba a nan yana nufin damuwa ko kuma wahala kaɗan da ta sha a lokacin da a lokacin haihuwarka ba kai ba a takaice dai abin da za a faɗa dangane da matsayin iyaye yana da yawa kuma duk abin da aka faɗa kaɗan ne don haƙƙin rayuwa da duk wani abin da aka haifa yana hannun iyaye ne ana saba iyaye ne kawai idan sun umarci mutum da saɓon allah ta'ala ko shi ɗin ma za a saba musu ne a wannan ɓangaren kawai amma mutum zai ci gaba da kyautata musu a inda ba su saba da shi ba masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma wata fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yanzu ga shirin nan na kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma cikin kisar annabi isa alaihissalam mun tsaya inda muka bayyana wasu dalilai wanda suka tabbatar da cewa annabi isa alaihissalam ba dan allah ba ne sai dai shi ma mutum ne kamar mutane amma allah ya ɗaukaka shi ɗaukaka mai girma a cikin bayinsa zaɓaɓɓu banda haka mun yi maganar yuna ko mataimakan annabi isa salam akan tafarkin allah a lokacin da ya ga cewa da dama daga cikin mutanensa sun ki amincewa da shi a shirinmu na yau za mu yi dubi a kan suwaye yuna ko kuma mataimakan annabi isa salam yawansu da halayensu da imaninsu da kuma ayyukansu ko kuma irin taimakon da annabi isa salam yake son su yi masa a kan saƙon da allah ya aiko shi da shi da farko alkur'ani mai girma ya yi maganar hawariyuna na annabi isa salam ya bayyana imaninsu amma idan muka dubi linjila na yanzu wanda yake hannun kiristoci zan fahimci cewa ba sa tsarkake su kamar yadda alkur'ani ya tsarkake wa'annan bayan allah masu taimakawa annabi isa alaihissalam sannan yawansu kamar yadda ya zo cikin littattafan tarihi goma sha biyu ne zababu daga cikin bani isra'ila mataimakan annabi isa alaihissalam kuma su ne bitrus andrius Yaqub, da yohana da philips da bartolima da yahuza dan uwan Yaqub, da toma da matta da yaƙuba ɗan halfa da shamun sai kuma na goma sha biyu yahuza wanda ya hainci annabi isa alaihissalam wannan su ne hawariyuna su hawariyuna suna tafiya tare da annabi isa alaihissalam a dukkanin tafiye-tafiyen da yake yi na kiran mutane zuwa ga tafarkin allah cikin wa'annan tafiye-tafiye a duk lokacin da suka ji yunwa ko kishin ruwa sai kawai su ga abinci ya bayyana a gare su sai su ci har su ƙoshi su wuce sun kasance suna ganin wannan karama da allah ya yi masu abin alfahari ne a wajensu har ma suna ganin watakila babu kamar su a cikin mutane a cikin wannan halin ne dai suka tambayi annabi isa salam shin akwai wanda ya fi mu mu sha biyu dinnan sai ya ce eh wanda ya fi ku shine wanda yake cin abinci daga guminsa daga nan sai suka koma kan yin ayyuka don samun abin da za su ci suna wanke kayakin mutane su karɓi ladarsu wannan shine ya fi abincin kyauta da suke samu daga wajen allah ta'ala a cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala ya bayyana halayensu kamar haka ya ce suna cewa ya ubangijinmu mun yi imani da abin da ka saukar amma tun da imani kadai bai wadatar ba sai da aiki sai suka ce mun bi manzo don haka a duk lokacin da imani ya shiga cikin zukatan muminai zai zaburar da su ne don su yi ayyuka wa'anda suke bayyana imaninsu a fili kowa yana gani don magana kaɗai bai wadatar ba dole ne imani sai ya bayyana a ayyukan mutum a kuma gabansa daga nan sai suka roƙi allah ta'ala suka ce to ka rubuta mu tare da masu shaida su masu shaida su ne shugabanni wa'anda za su ba da shaida kan ayyukan mutane masu kyau da marasa kyau a ranar kiyama don haka su kuma wa'annan mutane goma sha biyu shugabanni ne cikin bani isra'ila wanda suka zamo mataimaka ga Nabi isa salam waje ayyukan isar da saƙon allah ta'ala ga mutane amma a cikin wannan halin sai wata rana su wa'annan hawariyuna suka buƙaci annabi isa salam ya roƙa musu ubangiji ya saukar masu da abinci daga sama kamar yadda alkur'ani mai girma yake faɗa ta bakinsu suna cewa a lokacin da hawariyuna suka ce ya isa ɗan maryamu shin ubangijinka zai iya sauko mana da abinci daga sama daga wannan tambayar sai annabi isa salam ya fara jin tsoron kada wa'annan mabiyansa su kasance suna da imani mai rauni don bayan mu'jizoji da suka gani a ɓoye da a bayyane har yanzu suna shakka kan cewa allah yana da iko kan komai, don haka sai ya ce masu ku ji tsoron Allah idan kun kasance muminai. To amma sai suka dage kan bukatarsu sun kuma nuna masa cewa babu shakka a cikin imaninsu da cewa Allah ta'ala mai iko ne akan komai sai dai suka ce suka ce muna son mu ci daga gare shi kuma zukatanmu su sami nutsuwa kuma mu tabbatar da cewa ka zo mana da gaskiya kuma mu kasance daga cikin masu shaida a kansa. ta haka a cikin wannan ayoyi sun bayyana wa annabi isa alaihissalam kan cewa babu wata shakka a cikin imaninsu da shi da kuma ikon allah ta'ala akan komai sai dai cin wannan abincin wanda zai kasance aya ce daga cikin ayoyin allah ta'ala allah zai sa su sami nutsuwa cikin zukatansu su ƙara yaƙini da sakankan cewa kan al'amarin Allah ta'ala. To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya sai kuma ta fito idan la kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Tanzu kuma sai shirin na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku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

jaridar washington post ta kasar amurka ta tona asirin cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta shiga cikin sahun masu kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen a matsayin taimakawa kawarta kasar saudiya ta hanyar tura kwararrun sojoji masana dabarun yaƙi saba'in da kwararrun sojoji matuka jiragen saman yaƙi 42 gami da kwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen sama jiragen ruwa da makamai masu linzami domin hana ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan ƙasar saudiya inda waɗannan tawagar sojoji suka shiga sahun rundunar ƙawance da suke yaƙar al'ummar yemen musulmi da rusa ƙasar hakika jaridar ta washington post ba ta zo da wani sabon abu ba saboda tuni duniya tana da masaniyar cewa manufar ɗaura ɗamarar yaƙi kan ƙasar yemen ita ce aiwatar da shirin amurka da na yahudawan sahayuniya na mallake kasar yemen ta hanyar juya akalarta yadda suke so ta hannun masarautar saudiya ko kuma rusa kasar ta yemen da duk wani abu mai amfani a kasar domin raunana ta saboda kada kasar ta yemen ta zame tana tunani kamar sauran yantattun kasashen larabawa masu ganin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayar hatsari gare su musamman a fagen bakar siyasar ta ta mame yankunan kasashen larabawa kamar yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take da mummunar manufa kan ƙasar yemen ta neman samun damar amfani da mashigar babu mandab da ke kasar a matsayin hanyar safarar kayayyakin kasuwancinta a tekun bahar maliya sakamakon haka jaridar washington post ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana da gagarumar manufa kan taimakawa saudiya a ƙoƙarin mame kasar yemen saboda samun yancin amfani da babu mandab da zai ba ta damar faɗaɗa mamayarta ta ruwa kan ƙasashen larabawa da nufin faɗaɗa harkar kasuwancinta zuwa ƙasashen duniya da suke gabashi da yammaci ramzi barot marubuci ɗan jarida ba amerika dan asalin Falastinu kuma mai ba da shawara kan harkokin watsa labarai yana bayyana cewa tun bayan kafa haramtacciyar ƙasar Isra'ila a yankunan Falastinawa ya zame dole akan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ƙulla alaƙar jakadanci da ƙasashen nahiyar Afirka domin sassauta mata mummunan halin da take ciki a yankin gabas ta tsakiya na ƙaurace mata da mai da ita saniyar wari gami da ganin muhimmancin amfana da mashigar babu mandab na ƙasar Yemen da ke tsakanin nahiyar afirka da yankin larabawa wanda zai zame mafita ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar tekun bahar maliya a fili yake cewa tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a farkon furucinsa kan batun babu mandab na kasar yemen a watan maris na shekara ta 2015 bai ɓoye manufansa ba ta aniyar haramtacciyar kasar isra'ila ta mame babu mandab na kasar yemen inda a wancan lokaci yake bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana tafka mummunar hasara saboda rashin amfani da mashigar babu mandab na ƙasar yemen a fagen harkar kasuwancinta amma idan har tana da iko da babu mandab hakan zai ba ta damar sarrafa yankin gabas ta tsakiya gaba ɗaya a matsayin matakin farko na ci gaba da taswirar mamayarta har ila yau shafin watsa labaran bbc sashen larabci ya ruwaito cewa tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a zaman majalisar ministocin gwamnatinsa na mako-mako a ranar 29 ga watan maris na shekara ta 2015 ya yi furci da cewa samun kusanci tsakanin kasar iran da yemen babban hatsari ne ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda kusanci tsakanin iran da iraki da kuma siriya yake matsayin hatsari mafi girma ga siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya don haka dole ne daukan matakan wargaza irin wannan kusanci inda wannan mahanga ta tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take matsayar karfafa kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen ba firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ne kadai ya zaburar da mahukuntan kasar saudiya da sauran kawayenta kan daukan matakan wuce gona da iri kan kasar yemen ba a farkon lamari har sai da ya samu cikakken goyon baya daga manyan kasashen duniya musamman kasar amurka kamar yadda shi da kansa ya bayyana hakan da cewa hakika ya gudanar da zaman tattaunawa da sanata mitch mcconnell dan majalisar dattawan kasar amurka kuma shugabar tawagar jam'iyyar republican kamar yadda ya zanta da sanata harry mason reid shugaban tawagar jam'iyyar democrat a majalisar dattawan kasar ta amurka inda suka jaddada masa cikakken goyon bayansu kan shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ingiza masarautar saudiya kan yaƙi a kasar yemen wanda hakan yake da muhimmanci mai girma a cewarsa jaridar washington post ta kasar amurka ta kara da cewa ta samu wani rahoton kasar amurka da ke bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta kasance babbar kawa ga kasar saudiya kuma mai ingiza ta kan gudanar da ayyukan ta'addanci kan kasar yemen tun a shekara ta 2015 jaridar tana mai jaddada cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana taimakawa mahukuntan saudiya da ƙawayenta a yaƙi kan ƙasar yemen inda dakarun sojojinta masana dabarun yaƙi saba'in da ƙwararrun sojoji matuƙa jiragen sama arba'in da biyu gami da ƙwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen saman yaƙi jiragen ruwa da kuma makamai masu linzami domin hana ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan ƙasar saudiya suke cikin sahun rundunar kawance da suke yakar al'ummar yemen musulmi da nufin rusa kasar wannan lamari yana fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana taka gagarumar rawa a ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen domin tallafa wa kasar saudiya da ƙawayenta na ƙasashen larabawa da musulmi hakanan babu kokonto kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take taimakawa ƙasashen da suke yakar ƙasar yemen musamman ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da makamai domin ba ta damar yin kutse a babu mandar na ƙasar yemen kuma tuni gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kafa wata cibiya a tsibirin sokotura mai dauke da manyan hanyoyin sufurin jiragen ruwa a lardin adin na kasar yemen da rundunar kawancen saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa suka mamaye kamar yadda kafar watsa labaran kasar yemen ke bayyana cewar tsibirin sukotura yana dauke da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tun bayan da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ta kulla alakar jakadanci da isra'ila edu kohe ɗan jarida a haramtacciyar kasar isra'ila a cikin shafin sa na totar ya rubuta cewa kamfanin haramtacciyar kasar isra'ila zai faɗaɗa filin jirgin saman tsibirin sokotura don haka yana ta yi murna kafin da daga baya ya shafe abin da ya rubuta tabbas abin da ke faruwa a kasar yemen ba wai kawai yaƙi ne da kasar saudiya da ƙawayenta suka ɗaura kan kasar ba wani munafinci ne mai girma da ake son cimmawa kan kasar ta yemen na tsawon lokaci kuma kasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila ne suke ingiza wutar yaƙi kan kasar ta yemen a fakaice da nufin samun damar faɗaɗa bakar siyasar su ta mamaye ƙasashen larabawa da musulmai ta hanyar 'yan koransu a yankin gabas ta tsakiya da afirka Haƙiƙa! hakika masarautar saudiya ta shelanta yaƙi kan ƙasar yemen ne tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus kan karagal mulki abdulrabbu mansur hadi domin ci gaba da kare mata munana manufofinta a ƙasar bayan samun cikakken goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu daga cikin kasashen yammacin turai suke tallafa mata da makamai da dabarun yaƙi sannan wasu kasashen larabawa da na afirka suka shiga cikin rundunar ƙawancenta da ta kafa da nufin murƙushe al'ummar yemen cikin hanzari rahotanni suna bayyana cewa jiragen saman yaƙi da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar maroko jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta blackwater da halin yanzu ake kira da academy baya ga kasashen arewacin afirka irin su jibuti eritrea da somalia suna daga cikin rundunar kawancen da suke yin diran mikiya kan kasar yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar kasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan kasar domin hana al'umma zirga-zirga saboda gudanar da harkokin rayuwarsu kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin dan adam ta human rights watch ya tabbatar da cewa kasashen amurka da burtaniya suna daga cikin waɗanda suke suke sayar da muggan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to da wannan zamu karkare sai Allah kan gobe za a je mu dauke da wani shirin da yaddar Allah kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya